Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta Juma'a Hajji babban rana. yanzu agogonmu yana cewa karfe goma sha biyun dare a nan washington dc ana iya kama shirye-shiryenmu domin samun labarai kai tsaye kan mita 49 wato kilohertz 6,770 da mita 31 ko kilohertz 9,765 duka a gajeren zango ana iya bibiyar mu a babban shafinmu na GTA hausa.com sannan ana iya ziyarar shafukan mu da suka hada da na facebook x instagram da tiktok duk domin samun labarai da su Ni da zan jagoranci wannan shiri wato ibrahim alfa ahmed tare da taimako abokin aiki na sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muke muku marhaban kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai a bisa roƙon hukumomin najeriya mayakan amurka sun kai hare-hare ta sama a kan sansanonin da aka ce na 'yan ƙungiyar daesh ko isis ne a jihar sokoto da ke yankin arewa maso yammacin najeriya a daren jiya a somalia mazauna birnin mogadishu babban birnin kasar sun yi zaben ƙananan hukumomi a jiya alhamis a hudubarsa ta farko ta kirsimeti Papa Roma Leo ya nuna alhini game da halin da Falasɗinawa a yankin Gaza suke ciki. To kanun labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Za ku ji cewar shin ko wani bangare na harin da Amurka ce ta kai a Najeriya cikin daren jiya nan ya yi batan hanya ne? to sai ni tsammanin kamar kila maybe fashewa wani injin ne na jirgin sama ya faɗo ko wani abu saboda aluminium ne sannan kuma in bom ne ai za ka gani za ka ga abubuwa in Shin saukar kayan masarufi baya wani tasiri a kasuwannin Najeriya ne? A shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ai ya san da haka kuma baya ɓoyewa ya ce ana cikin wannan rudani. Kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan bayan muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar mana daga bisani muna tafi da labaran wasanni a takaice amma duka sai bayan an ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum a bisa roƙon hukumomin najeriya mayakan amurka sun kai hare-hare ta sama kan sansanonin da aka ce na 'yan ƙungiyar da ko isis ne a jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya cikin daren jiya Alhamis. Rahoton farko da game da wannan harin ya fito ne daga bakin shugaba Donald Trump na Amurka wanda ya ce bisa umarninsa Amurka ta kai munanan hare-hare ta sama akan 'yan ISIS waɗanda a cewarsu suna wato kashe kiristoci a yankin. daga bisani rundunar sojojin amurka mai kula da nahiyar afirka da ake kira africom a takaice ta fito da wata sanarwa da ke cewa an kai wannan harin ne bisa roƙon hukumomin Najeriya kuma an kashe 'yan ISIS da dama. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar da sanarwa ɗazu ta ke cewa wannan harin da aka kai ya samo asali ne daga yarjejeniyar haɗin kan tsaro da musanyar bayanai leƙen asiri. Wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimebi Imotimi Ibiyemfa ya bayar cikin daren ya tabbatar da cewa lallai Najeriya ce ta buƙaci a kai wannan hari kan sansanonin 'yan ta'addar ƙarƙashin yarjejeniyar haɗin kan tsaro da ta ƙulla da Amurka da nufin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi yankin arewa maso yammacin Najeriya. Ma'aikatar ta ce gwamnatin Najeriya za ta ci gaba da yin aiki da ƙawayenta ta hanyoyin diflomasiyya da kuma tsaro domin naƙasa 'yan ta'adda da ayyukansu na ta'addanci a ƙasar. A ranar Litinin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da labarin cewa tun a cikin watan Nuwamban Amurka ta fara shawagin leƙen asiri a sassa masu yawa a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta ce waɗannan 'yan bindiga da kuma 'yan ta'adda ba su ware addini suna kai hare-harensu ne akan musulmi da Kirista kuma ikirarin da Amurka ke yi na cewa ana kisan ƙare dangi ma Kirista babu ƙanshin gaskiya a cikinsa. Najeriya ta yadda za ta yi aiki da Amurka wajen ƙarfafa yaƙar waɗannan 'yan ta'adda. A Somalia mazauna da mu shi babban birnin ƙasar sun yi zaɓen ƙananan hukumomi a jiya Alhamis. Zaɓen da ake kallo zai zama zakaran gwajin dafi don gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar da ke gabashin Afirka. hakanan hana rantsuwa in banda zabuka da aka yi a yankin puntalan mai kwariya-kwariyar cin gashin kai da kuma yankin da aka kira somaliland wacce ta ayyana ballewa daga kasar an yi zaɓe a faɗin ƙasar somaliya ne a 1969 watanni kacal kamin janar siyar barre wato ya juyin mulki a ƙasar Birnin mugadishu mai mutane kimanin miliyan uku ya sami ingancin tsaro a shekarun baya bayan nan a duk da cewa mayakan al-shabab mai alaka da al tana ci gaba da kai hare-hare. Yan takara sama da dubu ɗaya ne suka fito domin yin takarar na samun nasara kan kujeru ɗari uku da casa'in a ƙasar. A hudubar Kirsimetinsa ta farko jiya Alhamis Papadomaliyo ya nuna jimamin hali da al'ummar Falasɗinu suke ciki a yankin zirin Gaza. Yana mai furta cewa ta yaya mai hankali zai kalli falasɗinawa da ke zaune cikin tanti inda suka yi makonni suna fama da ruwan sama da iska da kuma sanyin hunturu Fafaroma Aliyo wadda ne ba Amurka na farko da aka taɓa zaɓa Fafaroma a watan Mayu wanda kuma wannan shi ne Kirsimetinsa na farko akan wannan mukami bai saba fitowa yana magana kan batutuwa na siyasa a hudubarsa ba. Sabon Fafaroman ya sha yin magagganu kan halin da falasɗinawa suke ciki a gaza sahabu imam aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na rediyon amurka ke magana a birnin washington dc yanzu bari mu faro da rahotonmu na farko A cikin daren jiya wato wayewar garin yau Juma'a ne dai wani abu ya faɗo daga sararin samaniya ya fashe tare da kamawa da wuta inda ya faɗo a garin Jabo da ke karamar hukumar Tambuwal a jihar Sokoto. Ana zargin cewar wannan na ɗaya daga cikin har-har da Amurka ta kai a cikin daren jiya. Watakila ɗaya daga cikin har haren ne ya kauce ma hanya. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya haɗa mana wani rahoto kan fashewar abin. Da misalin karfe tara na yammacin jiya agogon gundumar colombia shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na X cewa bisa umarninsa Amurka ta kai mummunan hari ta sama a kan 'yan ISIS waɗanda a cewarsa suka kashe Kiristoci a yankin. Rahotanni a cikin daren jiya sun yi nuni da cewar wani abu mai fashewa mai kama da jirgin sama ya faɗo a ƙauyen Jabo da ke ƙaramar hukumar Tambuwal a jihar Sokoto. Hakan ya sa na tuntuɓi sarkin ɓurmin Jabo Alhaji Garba Aliyu wanda ya mun ƙarin haske dangane da fashewar wannan abin. Ina ganin gaskiya ba bom bane. saboda wannan abin ya yi kama da wani abin na safiya fat haka ko wani abu saboda ni da farko da an kama ni saboda an kama na fat na abubuwan da sun ka abin ga sai na ga cewa kamar aluminium wasu abubuwa ne na aluminium so sai ni tsammanin kamar kila bi kashewa wani injin ne na jirgin sama ya faɗo ko wani abu saboda aluminium ne sannan kuma in bom ne ai za ka gani za ka ga abubuwa in ashi haka kila bi za ka ga ah, ba ka gani ne ba ka iya ganin ke faɗi zai da in bom ne kashewa zai yi ko wani abu waɗannan abubuwan ƙarfuna ne irin kamar in form of aluminium kamar a ce maka injin mota ya faffashe haka kamar gwamnatin ah, amurka ta ce za ta kai wani hari ko ta kai wani hari to ana ganin wannan ba harin da ita gwamnatin amurka ta ce ta kai bane ya faɗo a wannan yanki to ka san kowa na iya cewa wani abu amma ba iya ganewa sai an bincike saboda yanzu haka abubuwan da an ka iya ɗauka ko wanda an kama su checkpoint din su ami din saboda su ami din da kan sun je wajen sun ka ɗauko abubuwan da suka iya gani amma wasu kuma mutane kafin ami din su je wasu mutane sun sun kasan gari irin da an ga bom ya wani abu ya hoshe haka nan irin ga yayi yayi making wani wani sound haka mutane da yawa sun kama gudu zuwa wajen abin Allah da ya taimaka mu ba cikin gari bane a bayan gari ne ba a samu wani asarar rayuka ba gaskiya babu abin da an ka samu na hasarar rayuwa saboda ba cikin gari bane bayan gari ne ko ta magana daga hukumomi na ita karamar hukuma ko kuma daga gwamnatin uh, jiha dangane da wannan abu da ya faru a babu tuna dai saboda kaga da dare ne yanzu abin duk bai yi awa ɗaya zuwa awa biyu da ya faru ba to kaga yanzu kowa duk wanda ya ci wani ko an ga mutane da ka rubuta rubuce rubuce a social media sun yi sauri saboda kaga sai an investigation saboda ma wannan abin ne akwai sauƙin investigation saboda duka particulars din da aka nema duk akwai su ga sunan duka nan kuma in ne bai kamata a ga ko wani rubutu ko wani abu ba ya kamata in bom ne baka iya ma abin zo amma yanzu wannan abin runan da an ka samu inda abin ya faru akwai number engine akwai number duk abin da aka fada akwai gashi nan rubuce haka shi ma wani da ya gane ma idansa Imrana Sani Jabo ya shaida mun abin da ya gani da kuma ya ji. To ranka da muna zama da daddaren ga wani abu biyo mai kama da jirgi hakan ba wasu ce nukiliya ta wasu ce wani ban na aka halbu muna. Muna cikin gida sai abin ya gista su da hankalin kowa ya tashi duk wanda an jan haka kamar ma girgiza kasa ta hakan ga. Sai Allah ya sa bai faɗi cikin gari ba ya faɗi bayan gari bayan ta mu da annan cikin jabu ta ya abin ya faɗi sai muka yi tururuwa muka saurin da kuma cikin dare da maza da mata kowa na wurin kuma muka zo wuta ta kama wurin mun mun samu mun ɗauki sassan abubuwan da lambobi mai da kuma. to ana iya cewa shi wani abu da me ka ba kenan. wanga abin girma ne dai ya mota girma sannan muna tunanin kamar tiger na irin jiragen da masu sauka an gudu waɗanda babu wasu na ba su matuka. to akwai alamun akwai wani a cikin jirgin kenan ko kuwa. gaskiya ba mu ga alamun mutum ba saboda wurin inda ya fada sama da mutum 20 na shiga cikin ramin to kuma ana iya cewa ya fada ne a cikin gidaje inda akwai mutane ko kuwa ya fada ne inda babu mutane Allah ya sa ya fada bayan gari inda babu mutane amma dai kusa ga gaji na tunda akwai shiya ta sabo shiya ta hakan ga bayan ta na fada bayan asibiti haka kuma Mubarak Jabo wanda shi ma abin ya faru akan idansa yana cewa Eh gaskiya bayan fitowa sallar isha'i misalin karfe tara zuwa tara da rabi haka. Muna zaune a bakin titi sai muka je kukan wani abu tare da haske mai yawa. Bayan abun ya yi kuka dan fam sai ya faɗi ƙasa. Al'umma suka yi tururuwa ana kiran jirgin sama ya faɗi bayan gari, jirgin sama ya faɗi bayan gari. Muka tashi muka yi kururuwa zuwa wurin. Bayan da muka taso wurin aka tabbatar cewa ba jirgin sama ba ni gaskiya ina cikin waɗanda suka hari wurin amma Allah ba ne ko isa ba kasantuwar an ce ba jirgin sama ba ne amma dai mutane da suka halarci wurin sun tarar da abubuwa gaskiya masu yawa inda har aka ɗauki hutuna mutane suka ɗauki abubuwa masu yawa dukkan bincike dai masana waɗanda na yi bincike sun tabbatar cewa kamar nakiya ce aka harbu wadda wurin ya yi gina kuma wurin ya kama da wuta to Allah ya kyauta A watan jiya na Nuwamba, ma'aunin tashin farashin kayan masarufi a Najeriya yana kashi goma sha hudu da digo arba'in da biyar daga cikin ɗari, wanda hakan ya nuna matuƙar saukowarsa in an kwatanta da daidai wannan lokaci a bara inda ma'aunin yake a kashi ashirin da bakwai da motsi. Duk da wannan bayani na hukumar ƙididdiga ta Najeriya hakan baya tasiri a kasuwa domin karancin kuɗin shiga tsakanin talakawa inda masana suka ba da shawarar komawa kan ƙananan sana'o'i domin samun mafita wakilin munasira da malikaya na ɗauke da ƙarin bayani ina ta duba-duba aune-aune tukunna a yanzu muna da dubu sittin muna da dubu hamsin. Hakika da yawa daga talakawa ba sa fahimtar alkaluman ƙididdiga sai lokacin da suka shiga kasuwa suka ji dahir na yanda farashin kayan ke ninkawa kuma ta kayan da ake samarwa a cikin gida ma ba su tsira ba don tsadar sufuri da ya ta'azzara don tashin farashin man fetur da ake shigo da shi daga ƙetare. Masanin kimiyyar ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe ya ce tun da ba wani shirin raya masana'antu to ya zama mai muhimmanci duk iyalai su farfado da sana'o'insu na kaka da kakanni. wani gun ana kunun tsamiya wani gun ana kunun gyaɗa ga sunan kusan kowane gida wannan sana'ar da ake da safiyan aka yi ta a ciki za su ɗauka su ci su sha kuma a zo a saya su samu kuɗin shiga Me gida yana zaune shi mata shi an shirya masa an yi komai matan gida su suke gudanar da kuma bisa yan ƙananan sana'o'i da suke gida ɗari da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su Najeriya fa ana maganan yau tana da mutum miliyan ɗari biyu da talatin nan da shekara ashirin masu zuwa ana tunanin najeriya ta kai mutum miliyan 400 zuwa da 40 zai mai da ita ƙasa na uku a duniya bayan india and china wasu ƙasashe sun tana da ruwa da wuta da kayan abincin da za a ci a ƙasarsu na shekara hamsin talatin a gaba mu fa na yau ba wanda za a ci yau bare gobe a wani shirin raya sana'a daraktan sana'ar hannu na hukumar ba da shaidar sana'a ta najeriya mbte muhammad abbati ya ce suna da manhajar auna kwarewar masu sana'a don samar da dogaro da kai dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician iyawarsa ba za ka iya gane ba sai ka bashi yayi so in sai ka gwada mutum kaga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zamana cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayinsa ya iya sosai ne a'a madaidaici mutum iya ne saboda in za ka bashi aiki ka san cewa a'a zai iya ko ba za iya ba kafin ka bashi aikin Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan labaru Muhammad Idris ta ce tana sane da kuncin rayuwa biyo bayan cire tallafin man fetur, amma tana ɗaukar matakan rage raɗaɗi da ya dace jihohi ma su bi sahu. A shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ai ya san da haka kuma ba ya ɓoyewa ya ce ana cikin wannan rudani. Sannan ya kuma kira ga gwamnatocin jihohi su ma su yi koyi da abin da gwamnatin tarayya take yi saboda ai yadda aka samu ƙarin kuɗin mai su ma gwamnatocin jihohi suna samun wannan ƙarin kuɗin mai. Bai kamata a bar ma gwamnatin tarayya kawai ita kaɗai ba. Wannan abu ba zai zai yiwu ba idan gwamnati tarayya ita kadai ce take fuskantar wannan lamari. A gaskiya gidajen da kan ɗora tukunya sau uku a wuni tsakanin talakawa da suka fi rinjaye na zama zakka. Da hakan sa wajibi ne kowa ya sauya dabara zuwa wani zaɓi da bai saba wa doka ba. Nasiru Adamu Alhikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja. Masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura Kada a manta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. da sannu-sannu dai turka-turkar tankin tankar matatan man fetur ta dangote da kuma takun tarkon takura manoman arewacin Najeriya ya sa dattawan yankin gaya wa gwamnatin Najeriya cewa dole da gaskiyar magana sai an sake zama. Dalar nan da ake canza dala ta naira a Najeriya wallahi da za a bar wannan kadai matatan mai ta ci gaba da ayyukan da ya kamata ta ayyuka wallahi wallahi dala sai ta ruguzu a Najeriya. To amma saurayi ya hana. Gwamnati na ɗaya ta dakatar da shigo da masara daga ƙasashen waje ta kuma zo ta sayi yi masaran da yake hannun su talakawa manoma wanda suka noma ba a saya ba. Sai da kuma ita gwamnatin taren Najeriya wa duniya take cewa daga yanzu dai ta fara saka 'yan bindiga da dukkanin masu tada zaune tsaye a irin wata tsama. Duk wanda yake zai hana 'yan Najeriya bacci ko dan adam ne mutum shi kadai ko kungiya ce wannan shugaba bola ahmed tinubu ya ce ba za a kare yadda ba kuma ya gaya ma hukumomin tsaro irin hukuncin da ya kamata bisa ga doka da aka shimfiɗa game da buƙatar shugaban ƙasa bola ahmed tinubu na hankada kasafin kuɗin bare da bana har zuwa shekara mai zuwa kuwa majalisar ƙasa ce ke cewa ta riga ta ba shi wannan dama waɗannan abubuwa da ba a yi aiwatar ba a shekaru na da 2024 da 2025 za a gama su kuma a rufe ƙididdigar su a cikin ƙarshen watan hudu na shekara mai zuwa mun amince da wannan bukata tasa mun aiwatar waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke tsibe tsari cikin hikima. Shiri na shida cikin jerin sabbin shirye-shiryen sabuwar tashar nan ta Amurka ke magana. Maganar kuma ita ce wasu dattawan arewacin Najeriya ke cewa ai dole ne a yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya saboda yadda take nuna wa 'yan arewacin Najeriya ko in kula da kuma halin kyama. Ɗanburen na zazzau kuma bardan kafi Alhaji Sani Mahmud Sha'aban na cikin dattawan arewacin Najeriya da ke ganin da gangan aka gangara gangarar gabzar matatar man fetur ta dangoten da ake ta faman takaddama. Menene dalilin da zai sa Aliko Dangote a ce wai crude oil gurbataccen mai wai sai ya siyo shi da wata ƙasa ga shi da refinery ɗinsa a nan ya yi abin nan domin kishi ne yau da ya san yau babu crude oil da yawan crude oil ke Najeriya mun hauka ko mun firgici Aliko ba zai zo ya gina ya makudan kuɗi wanda duniya ba a gina ba refinery ta girman nasa ba amma yau sai ana kawo son rai ana neman da karfin tsiya sai an dukkufar da shi abin takaici ana amfani da wasu 'yan kasuwanmu na nan arewa marketers ana so sai an ruguza dangote to ni dai wannan abu ya ɗaure min kai bawan allah na a bashi crude oil din daga haka shaurin kasashen duniya suka ɗaga sun rungumi nasu da ne mu zamu mu dinga kyashin namu in ka lura tun da ya buɗe wannan wannan refinery din nan ta fara aiki bawan Allah nan a fito mishi ta wannan hanya a fito ta wannan hanya a fito ta wannan hanya dalar nan da ake canza dala ta naira a Najeriya wanda ake amfani da ita don wasu masana'antunmu su ci gaba wallahi da za a bar wannan kadai matatan mai ta ci gaba da ayyukan da ya kamata ta yi ayyuka wallahi wallahi dala sai ta ruguzu a Najeriya wallahi sai darajar naira ya daga duk duniya kowa san akwai wani kuɗi da ake kiran shi naira to amma saurayi ya hana na rasa gane kan wani al'amari shin don Allah da annabi da kuɗinka ko mun yawan su ko mun kankantan su kaga ga yanda wani ya zo ya zuba nashi ya ranto basu suka ya ƙara zunduma basu suka a ciki ana neman halaka shi yana tsaye ana haka mishi kabari za a rufe shi da ransa kai gobe za ka je ka kama wannan hanyar sana'a to wani irin ƙasa ne wanda ba ta son al'ummanta wace irin uwa ce wanda take kyashin 'ya'yanta haba Najeriya. Shi kuwa ɗan siyasar nan kuma malamin jami'a Farfesa Shehu Usman Adamu ɗan Fulani cewa yake sayo masara da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi fa na karya tattalin arzikin 'yan arewa musamman ma dai manoma. Manoman Najeriya 'yan arewa suna cikin wani mawuyacin hali na ha'ula'i a sakamakon rugujewan farashin amfanin gona. Wato wannan ya samo asali ne saboda tsadan kayayyaki da ya faru bayan cire tallafin man fetur shi ma abinci ya tsada saboda haka gwamnati a tunaninta shine sai ta shigo da masara domin a sauƙaƙa wa al'umma hakan ya yi fa'ida kuma al'umman sun samu sauƙi to amma fa yanzu ya karya manoma wajibi ne a ɗauki matakin da ya kamata domin ganin an fitar da manoma daga cikin halin da suke ciki wasu daga cikin matakan gwamnati na ɗaya ta dakatar da shigo da masara daga ƙasashen waje ta kuma zo ta sayi masaran da yake hannun su talakawa manoma wanda suka noma ba a saya ba sannan kuma ta sama musu kayayyakin noman da za su yi noma domin idan aka bar shi a haka ba a samar da isasshen taki ingantacce a farashi mai sauƙi ba to noman shekaran da za a shiga zai yi wahala domin ba su da hatsin da za su sayar ko kuma hatsin da za su sayar su yi noman baya daraja balle su sayar su yi noma a shekaran 2026 amma wasu za su ce idan an ce dole sai an sai kayan manoma kila zai fi tsada kuma eh a hakan ba zai kai yadda gwamnati ke shigo da shi daga kasan waje ba tunda tana shigo da shi kowane buhun masara akan kusan naira dubu ɗari ne da arba'in kaga kusan dala ɗari kenan kowane buhu saboda haka a nan ɗin ba za ta siye shi kai haka ba za ta samu rangwame akan hakan tunda in ta sayo shi a hakan an nuna cewa takan ba kamfanonin sarrafa masarar nan a naira dubu arba'in arba'in to kaga ashe za a iya sayan na talakawan a kuma bambanta kasuwan saye daga wanda gwamnati za ta yi amfani da shi da kuma wanda mutane za su ci a gari. sai dai kuma game da maganar matsalar tsarkake tsananin samun tsaro a najeriya ministan yan labarin tare najeriya malam muhammad idris malagi ne ke cewa yanzu dai gwamnatin tinubu ta sauya salon ɗaukar sabuwar azama. abin da shugaba bola ahmed tinubu ke nufi shine duk wanda yake zai hana yan najeriya bacci ko dan adam ne mutum shi kadai ko kungiya ce gwamnati ba za ta kara yadda ba duk wanda aka gani wanda nufinsa shine ya da zaune tsaye ya hana 'yan najeriya su yi walwala ya hana eh, manoma su je gonakansu ya hana masu sufuri su bi titi ya hana 'yan kasuwa su je kasuwanninsu ya hana mutane su zauna a gidajensu ko ya je ya sace mutane garkuwa da su ko ka kamancin haka ko kuma wanda duk aka kama yana ba da goyon baya akan wannan to wannan ya zama ɗan ta'adda in kuma kungiya ce kungiya na ta 'yan ta'adda ce gwamnati kuma za ta kalle su a matsayin wa'annan 'yan ta'adda kuma doka mai tsanani zai hau kansu ba za mu ƙara yadda mu ci gaba da samun irin wannan ƙalubale a yayin da ake ƙoƙarin gina ƙasa ake gina tattalin arzikin ƙasa wasu tsirrun mutane su ci gaba da tada zaune tsaye suna hana mutane zaman lafiya wannan shugaba bola ahmed tinubu ya ce ba za a ƙara yadda ba kuma ya gaya ma hukumomin tsaro irin hukuncin da ya kamata bisa ga doka da aka shimfiɗa zai hau kan wa'annan mutane ba tare da wani jinkiri ba. Game da bukatar da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ke da ita na haɗa kasafin kuɗin shekaru dukkanin su cikin shekara guda kuwa ɗan majalisar ƙasa Honorable Abubakar Hassan Fulata ne ke cewa aitin masu 'yan majalisar sun riga sun yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu wannan alfarma. An yi kasafin kuɗi ana tsammanin cewar farashin mai za a saye shi akan dala saba'in da biyar a kowane ganga. To aka samu akasi maimakon 75 mai ya zo ya dawo dala 60 61 62 har 65 yana hawa yana sauka saboda haka tun farko aka sami gibi babban gibi a kasafin kuɗin kuma duk da cewar an ranto kuɗi daga daga waje da kuma cikin gida gibin na ya kasa cika saboda haka ba a cimma muradin su kasafin kuɗi na 2024 da 2025 ba saboda haka shugaban ƙasa ya kawo mana bukata ya ce to shikenan ba a samu cimma burin abin da aka yi niyya ba saboda haka a gyara masa kasafin kuɗin nan guda biyu na 2024 da kuma 2025 kuma ya yi alkawarin kamar yadda ya faɗa daga yanzu an daina tafikar da kasafin kuɗi guda biyu ko guda uku a cikin shekara guda waɗannan abubuwa da ba a yi aiwatar ba a shekaru na 2024 da yadda allah za a daƙile su za a gama su kuma a rufe ƙididdigarsu a cikin ƙarshen watan hudu na shekara mai zuwa kuma mun sahale masa mun yadda mun amince da wannan bukatar tasa mun aiwatar. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan mako kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku babu wata nadama. Musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da cikinsu babu wata ɓamɓarma. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida Isa Lawal Ikara yanzu ga Bala da labarin ta maula a takaici. za mu laika can wasannin da ake fafatawa a nahiyar afirka a can kasar morocco inda ake sa ran shahararrun 'yan wasan nan na kungiyar kwallon kafa ta real madrid da kuma paris saint germain kelly mbappe da kuma usman dambele za su halarci kasar morocco a wannan juma'a duk bayanai na nuna cewa za su tafi ne domin karfafa wa dan wasa ashraf hakimi gwiwa da a wasannin da kasar take fafatawa na gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka hakimi wanda ya samu murmurewa kwanan nan zai iya taka rawa rawar gani a wasan da za su fafasa da kasar mali a wani muhimmin wasan rukuni kasancewar mbappe da dambele zai kara karfafa yanayin da ke kewaye da sansanin 'yan wasan maroko yayin da magoya baya ke fatan sake samun wani gagarumin nasara a wasansu da za su yi har yanzu dai muna nahiyar Afirka. A nahiyar Afirka za mu leka gasar zakaru ta CAF. Hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ta yi Allah wani da 'yan wasan Gen ASPA na kasar Morocco bayan rashin da'a da suka yi a lokacin wasansu na gasar zakarun ta CAF da alhali ta kasar Masar. a cikin wata sanarwa da caf ta fitar hukumar nahiyar ta tabbatar da cewa gen aspa za ta buga wasanninta guda biyu na gasar zakarun kungiyoyin afirka ta caf ba tare da magoya bayan kungiyar ba a matsayin hukunci kan abubuwan da suka faru a filin wasa caf ta kuma sanya tarar dala dubu ɗari ga kungiyar da take rabat tare da cikakken bayani kan jerin manyan laifuffukan da suka yi inda suka bayyana taron farko kunshin dala dubu don amfani da na'urar leza dala sha biyar kuwa don jefa kwalabe na ruwa a cikin filin wasa yayin da wata dala sha biyar din kuma an yi amfani ne da masu ɗauko ƙwallo a baya wato ball boys inda suka ɓoye kwallaye a yayin wannan wasa da ake yi dala hamsin wanda shine ya fi yawa hukumar ta ce ta ci taron ƙungiyar ne don amfani da wani abu mai kaifi da aka jefa a filin wasa inda aka ba wa kungiyar kwanaki 60 don biyan dukkanin wannan tara a matsayin wani bangare na matakan ladabtarwa kam ta sake nanata manufarta da daukan matakai ba sani ba sabo kan rashin da'a a filin wasa tana mai jaddada cewa an yi hakan ne don hana abkon hakan a nan gaba da kuma tabbatar da tsaro da adalci a dukkan gasannin da za a fafata bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To masu sauraro a nan damu da sa'aya sai kuma idan Allah kai mu an jima kaɗan wato shirinmu na karfe tara da rabi na dare a kogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Ko kuma karfe takwas da rabi a agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman sahabu imam aliyu da yusuf harande waɗanda suka taimaka wajen kawo muku waɗannan shirye-shirye daga nan birnin Washington da ma sauran abokan aikinmu da suke sassa daban-daban na duniya. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan birnin Washington DC ke cewar mu ina lafiya.